بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na asabar 20 a laraba ke ko laraba ashirin ga watan sha biyu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wato watan zulhajji wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf wanda ke kofar wambai a garin kano a yau za mu tashi darasi na ɗari biyu da ɗaya. in ba a manta ba gabanin mu tafi hutun babbar sallah muna karatu dai cikin kitabul umuri limanji anha muna karatu cikin babun nahi an ta'azibil abdi haka ne babun da yake bayani akan haramta ko hana azabtar da bawa azabtarwa ta san zuciya azabtarwa ba da nufin ladabtarwa ko wani haƙƙi ba domin tike da ƙarshen wannan babi wanda shine babi na 23 da haka za mu tashi babi da ke biye masa wanda kuma shine babi na 24 babu taharimi ta'azibi bin nari fi kulli haiwanin hatta alqamla wa nahwiha malai ce babun wannan babi kenan da yake bayani akan taharimu ta'zib haramta azabtarwa bin nari da wuta fi kulli haiwan cikin dukkan wata halitta cikin dukkan wata dabba hatta alqamla kai hatta kwarkwata wa nahwiha da makamancinta Mana an haramta yi wa wata halitta azaba da wuta ko da ya halatta ka azabtar da ita din ta taka wani haƙƙi ko don ladabtar wato ba a yadda azabar ta zama da wuta ba sai dai ta zama da wani abin na daban dabbobi ballantana kuma ɗan adam kai hatta ƙwari kai hatta ma kwarkwata ma'ana ƙwarin ma hadda masu cutarwa in za a yi maganinsu to a yi maganinsu da wani abin da ba wuta ba an gane ko? in wani kemikal za ka sa musu su mutu to wannan wani abu ne daban amma ka kunna musu wuta kai musu hayaki ina masu cin gafiya ko wa gafiya wani abu amma ba hayaki ba domin hayaki wuta ce azaba ce da wuta haramun ce to haka nan ina masu kashe maganin sauro masu kashe sauro wa sauro ukuba da wani abu amma ba da hayaki ba hayaki wuta ce an gane ko akwai abubuwa da yawa wanda suke kashe sauro kuma shi wannan hayakin ma da kuke gani wanda ake kashe sauro da shi kan sauran ya mutu kai ka cutu domin waɗanda suka bi diddigin hanyoyin da ake bi ake yin wannan maganin sauran tabbas cutuwa ce ga ɗan adam da yawa za ka samu mutum ya shiga ɗaki ya kulle ƙofa a wayi gari ya mutu ya shaƙi gubar maganin sauran da ya fesa ko maganin sauran da ya shaƙa na hayaƙi domin shi wannan maganin sauran abinda bincike ya nuna kun ga waɗannan kwalaye da za ku ga ana ta tarawa 'yan jari bola suna tarawa ana yin su kaya kaya ana fita da su to yawancin su su mutanen cana suke zuwa su sana'anta sai su mai da su ma hayakin maganin sauro sai mutum ya zo yana ganin yana kona sauro nan ku kanka kake kona ka ne wa sauro hayaki nan ku kai kake wa kanka hayaki rayuwarka ko lafiyarka tana tafiya baka sani ba shi yasa likitoci suka ce hanya mafi kolin koli ta zama lafiya da kuma samun kariya daga sauro shine ka shiga wannan gidan sauran net net shi kaga ba wata guba da kake shaka in wanda aka yi masa wanka da magani ne an ce sai ka shanya shi kalla 24 hours ya kwana ya wuni a cikin rana gubar ta fita chemical din ya bi hasken rana rana ta ƙone maka shi to sai ka shiga to sannan shi ko da babu chemical din shi kansa magani ne kariya ce za ka sha iskar ka lafiya lau ba tare da ta gurɓata da wani abu ba kuma sauran yana ganin ka nan gani nan bari kai masa kwalele to kuma wannan zai nuna maka addinin musulunci addini ne wanda ya taɓa kowane ɓangare na rayuwa addini ne wanda ya kula da haƙƙin komai haƙƙin kowa hatta ƙwari ba a ce ba ƙwaro in ya cuce ka kakarama ba a ce ba ƙwaro in zai cuce ka kar ka ɗau matakin tsare kanka amma ka san irin matakin da za ka ɗauka ɗin na tsare kai tsakanin kai da shi kada ka ta'addanci kada ka wuce gona da iri kada kai sama da abin da aka yi maka shi ya cije ka kai kuma ka ƙona shi da wuta sannan ita azaba da wuta Allah ya keɓanci kansa da ita yanzu duk wanda yake wa mutane azaba da wuta kwaikwayon Allah yake yi shi kuma Allah ba a sa cikin ayyukansa za mu ga wannan da ire-iren su sune dalilan da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya azaba da wuta an gane ko da ta addinin musulunci ya kula da haƙƙin ƙwari ya kula da haƙƙin dukkanin wani mai rai hadisi mai lamba ta 1625 an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce sana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ba'as manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aike mu cikin wata tawaga fa sai ce in wajadtum fulanan wa fulana in kuka yi kicibis da wane da a ruwaye ibn hibban idza laqitum hubbar ibn al-aswad wa nati ibn qais faharriquhuma bin nari mazala ce, idan kuka gaba da hubbar dan aswad da nafi'u dan kai, a ruwayar da muke karantawa ba a faɗi sunansu ba ruwayar bukhari kawai sai ke fulana wa fulan wane da wani amma a ruwayar ibn hibban ya faɗi sunan waɗanda annabin ya faɗa mana ya kama sunansu ta yi mai ruwaya a ruwayar bukhari ya manta sunansu ne ko kuma ya ƙi ya faɗa don gudun fitina domin wani za ka iya samu ba ma guje ne yayi ta'addanci to amma ƴaƴansa da jikokinsa sun musulunta idan annabi ya taba tsine masa yanzu kai in ka zo zaka bada labarin ga ƴaƴansa a gabanka ka ce an tsine babanku kaga da nauyi wai ido ba mudu ba ya san kima da haka malamai suka ce tayi mai ruwaya mantawa yayi tayi kuma kunya yake ji tayi wannan abu ya faru ne ga wani can an wuce labarinsa yanzu ga 'ya'yansa ga jikokinsa sun musulunta a faɗi tsinuwar da Allah da ma'aiki suka yi wa babansu a gaban idansu bayan su sun musulunta ai da nauyi ai da kunya ko ba haka ba to da ka dai manzo ce in kuka gamu da hubbaru dan aswadu da nafi'u dan qaisu fa harriquhuma bin nar ku kone mun su da wuta haka annabi ya ce mai ruwaya abu huraira ya ce li rajulaini min quraishin wasu mutane ne guda biyu yan kabilar quraishawa sun cutar da annabi sun musguna masa sun cutar da sahabbansa sannan sun kafircewa Allah maɗaukakin sarki da haka manzo Allah ya ga matakin da ya kamata a ɗauka a kansu ba mataki ne na wasa ba a ɗauki mataki mai tsanani sammahuma manzo Allah ya kama sunayensu kamar da ruwayar ibn Hibban ta faɗa da haka fa ahari ma bin nari annabi yake ku kona su da wuta thumma atainahu nuwaddihu to bayan manzo Allah ya ba mu wannan umarnin kuma ya ce mu tafi to da za mu tafin bayan mun je mun kintsa mun gama da iyalin mu sai muka zo za mu yi maka ban to aiken nan da kai mana kuma gashi za mu tafi da aka yi lokacin da muka zo mu ne masa ban kwana hina aradna alkhuruja yayin da muka yi nufin fita zuwa ga ida wancan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai yace da ni yace da mu inni kuntu amartukum an tuhar an ko fulanan wa fulanan ku sani ni da a karan farko ne muku umarni da ku kona wane da wane bin nari da wuta to amma yanzu Allah ya ce mun kar ai haka ni ma an canja wannan hukuncin ni ma an dakatar da ni daga wannan abin da na nufi wa innan nara la yu'azzibu biha illa Allah domin hakika ita wuta babu mai ikon yi wa mutane ko halitta azaba da ita sai Allah an gane ko qala al muhallab muhallab Allah ya ji kansa da rahama ya laisa hadha an-nahyu an tahrim suka ce wannan hani da annabi yayi cewa kar a yi, ba wai na haramci bane bal ala sabili tawadu sai dai hani ne na tawaru'u dan kada ka kwaikwayi Allah a ce Allah yana abu kai ma kana yi ai kaga babu girmamawa babu tawaru'u da haka muhallab yake cewa hanin da aka yi na kar'ai azaba da wuta din dan gudun kwaikwayon ubangiji ba wai don haramci ba ne sai don tawaru'u Sama dai manzo Allah ya canja wannan hanin sawa'an dan tawaru'u ne sawa'an don ba dan haramci ba ne kadda ya yi ko ba haka ba fa inni kastu mu huma akhastumuhuma huma da aka manzo Allah ce in kuka kama su yanzu a madadin ku kona su kawai ku kashe su to kuma kisan bisa ga kyautatawa wanda kuma kisa da wuta baya daga cikin kyautatawa inna allaha katabal ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitla ko kashe mutum za a yi a musulunci to an ce a kyautata masa kar a wulakanta shi kar a tozarta shi kar a galafaitar da shi a ba hanya mai sauki a raba shi da ran an gane ko rawahu bukhari Imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi dr abdulkadir irfan ya ce fil hadisi jawazul hukm bi shay'i ijtihadan thumma ar-ruju'u anhu cikin wannan hadisi akwai abin da ke nuna manzo Allah yakan yi hukunci na ijtihadi daga baya kuma sai Allah ya canja masa ya ce a abin da kai din nan ba haka ya kamata ba ai kaza wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i kuma shine abin da zahirin Qur'ani ya nuna akwai hukunce hukuncen da annabi yakan yi su kan ai masa wahayi dan ijtihadi in sun dace sai Allah ya bashi shi akai idan kuma Allah ba su yake so ba sai ya ce masa canja abu da kai kaza ba kaza ya kamata ba yi kaza imamu shafi ya dogara da faɗin Allah cikin suratun nisa inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil kha'inina khasima ubangiji yace inna anzalna ilayka kitaba mu muka saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nasi dan kake yin hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ke nuna ma yace bima araka Allah ana ana nufin ijtihadatun nabi ijtihadi da manzo Allah yakan yi na wasu hukunce hukunce kafin wahayi ya sauka wani lokaci a dace wahayin in ya sauka ya goyi baya wani lokaci kuma in wahayi ya sauka ya ce a'a a canja daga kaza a koma kaza kamar izinin da manzo Allah ya wa munafikai lokacin da suka zo suka yi neman uzuri cewa ba za su tafi yakin tabuka ba kowa ya zo ya faɗi uzurin ƙarya annabi ya ce je ka mun kyale ka da aya ta sauka sai Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum Allah ya yafe ma amma dan me kai musu izini mana Allah bai so ba a wa munafukai uzuri da uzurin zaman gida a bar su a kure ƙaryan makaryata daman in an tafin ba za su kai ba law kharaju fikum ma zadukum illa kabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum samma'una lahu. to haka nan kamar karbar fansa a wajen asara badar fursunonin yaƙi mutum saba'in da aka kama a yaƙin badar manzo Allah ya ijtihadi ya karbi shawarar Abubakar As-Siddiq Allah ya kara masa yadda kan cewa a karbi fansa to shi kuma Allah bai so ba a karbi fansa ya so ne a kashe su to kaga manzo Allah ya hukuncin ne bisa ga ijtihadi aya ta sauka ta ce to ba komai amma da ba haka aka yi ba an gane ko ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب أليم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا wannan da ire-iren su shi ne ijtihadat Allah yakan yi hukunci bisa ga ijtihadi daga baya Allah ya ce a'a ba haka ba canja sai kuma ya dawo ya canja me wannan yake nunawa wanda ake wa wahayi ma yakan faɗa yau gobe ya canja kuma hakan bai rage shi da komai ba ina kifada a ilimi babu kifada a ilimi jahilci ne kifada a ilimi ko kifada a wani abu na rayuwa ka kafe ka ce kai abu kaza in kai magana ba ka canjawa magana ka wahayi ce wanda ake wahayi ma yakan yi magana kuma a canja masa wanda aka ce la yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi ma yakan yi ijtihadi kuma Allah ya ce a canja ka gyara kaza ita rayuwa haka take wata rana malam abokan mahmud gumi allah ji kansa da rama ya yi magana sai zo ya canja fatawa ce ya faɗi kaza ana nan ana karatu kuma ya zo ya canja yake abinda na faɗa ɗin nan ba haka bane a dawo kaza sai wani daga cikin ɗalibansa ya ɗaga hannu ya ce a'a ala gafata malam can dattija magana ɗaya ya ce a'a can dattija magana biyu in dattijo ya gane ya yi kuskure ya dawo ya gyara shi ne dattako amma ba ya kafe ba wannan ba dattako ba ne ba da yawa za ka ga wasu wannan yana rikitar da su a rayuwa don me shi ya faɗi kaza zai dawo ya canja to sai ne ka ce abin da na faɗa jiya na gane na yi kuskure yau kuma na fahimci daidai ba shi ne ba rayuwa kullum a rinka samun ka kana canjawa kana ci gaba wannan shine wayewa a rayuwa amma a same ka shekara ɗari yadda kake a nan filin jaɓe ka gane gaskiya amma ba za ka canja ba saboda kar a ce mun canja to sai ne sai ku tafi ku shiga wuta haka Don kar ce kun canja wannan shine abin da da yawa daga cikin mutane ba su fahimce shi ba a rayuwa kuma suka ɗauko shi har a cikin addini ya zame musu alaƙaƙai yanzu wani shekara arba'in hamsin a gidansu ana kuskure ya fahimci kuskuren ne ya karanta amma ba zai canja ba kar a ce mun canja abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu to ta yi da iyayen da kakannin su suna nan yau da sun canja tunda su gaskiya suke nema amma kai ne yasa ba za ka canja ba ubangiji yace wannan hujja ce ta kafirai in gaskiya ta zo musu sai ce a'a inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun tayu iyayenka da kakanninka lokacin ilimin bai zo musu ba yo a da a garin Kano wa yake da sahih bukhari sai wani da wani shekara 50 bayan nan sai wani da wani wa yake da littafi kaza na karatu sai wani da wani da ka ba kowa bane ma ya san hadisin ba kowa zai ka samu mutane shekara hamsin suna yin wani abu su sun ɗauka ma al'ada ce nan ku hadisi ne mutum ɗaya ne mai littafin a garinsu ya karanta yake yi aka tasirantu da shi amma ba a san cewa ma hadisi ba ne yanzu maganar in magarba ta yi a kame yara kar a sake su suna yawo da yawan mutane a ƙasar hausa suna yi amma sun ɗauka ne al'ada ce amma ba al'ada ba ce hadisi ne manzo Allah ce da magariba ta ku kame ƴaƴan ku ku aje su a gida kar ku bar su su rinka yawo suna fita saboda a lokacin shedani suke sakan nasu ƴaƴan sai ai karo ɗanka da ɗan iblis yaron ka je ta ko wani ifritin aljani ya zo ya hana ka bacci to wannan da ire-iren su ina fatan fahimta da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi kamalar ƴan adam mafi girma da ɗaukakar halittar Allah baki ɗaya ta mutum da ta aljani da ta mala'ika baki ɗaya wanda ba a yi ba ba za a yi ba irinsa yakan ce yau a yi kaza gobe ya dawo ce kar a yi wannan ba ya tabbatar da maganar mala abubakar guma ba datta ko aka kai ya manzo Allah amma yi magana ya canja ashe kyan dattijo magana biyu ba kyan dattijo magana ɗaya ba in dai ta kuskure ce hadisi mai lamba ta dubu da da shida 1626 wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata tafiya fan talaqa li hajatihi sai manzon Allah ya dan zane ya fita daga cikin mutane dan ya je ya biya wata bukatarsa fara'aina jummara ma'aha farkhan sai muka ga jummara wata shamuwa an gane ko wani tsako ko wani nau'i na tsuntsaye ya fi kama da a kira shi da shamuwa a hausa da aka fara aina jummara sai muka ga wani tsako ko wani tsuntsu ma'aha farkani tare da shi da 'yan tsakinsa guda biyu fa akazna ne sai muka ɗebe yan tsakin guda biyu shi kuma tsuntsun uban sai muka su ko uwar muka batta fa ja'atil jummaratu sai ga wannan shamuwa ko wannan tsuntsu wanda muka ɗebe wa yan tsaki guda biyu ya zo fa ja'alat furushu tana ta fuffuka da fuka-fukanta alamar ta shiga damuwa an taɓa ta ta yi nan ta yi nan tana neman 'ya'yanta ta rasa to a lokacin da muka yi haka annabi baya nan shi ya fita daga cikin mu ana tsaka da haka faja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dawo faqala sai ya ce man faja hadhihi bi waladiha waye ya afkawa wannan ta hanyar ibi mata 'ya'yanta kun ga manzon Allah baya nan bai san me aka yi mata ba kawai tana fuffukar da ya zo ya kalle ta sai Allah ya kimta mata wannan tsuntsuwa da kake gani barna aka yi mata kuma barnan nan ƴaƴanta aka taba. ta ce sai manzo Allah ya ce waye ya afka wannan tsuntsuwa ya raba ta da ƴaƴanta ruddu wala da ha ilaiha ku sakan mata ƴaƴanta ku ba ta abinta wa ra'a qaryata namlin kuma muna cikin haka sai manzo Allah ya ga wani shurin tururuwai kada harraqnaha ita kuma mun kone ta kawai sun zo sun tarar da shurin tururuwa sun banka mata wuta yana daga cikin hanyoyin da mutane suke tashin tururuwa tun a da can ko a yi mata hayaki ko a kunna wa shurin ta wuta wannan tun a zamanin annabi ana yin haka manzo Allah ya ga sahabbai sun yi irin wannan Fa Kala sai yace man harraqa hadhihi waye kuma ya kona wannan qulna sai muka ce nahanu mu ne qala sai annabi yace innahu la yanbaghi an yu'azzaba ko an yu'azziba bin nari illa rabbun nari ku sani bai kamata ba bai halatta ba bai dace ba wani yayi azaba da wuta in ba ubangijin wutan ba saboda wuta da kuke gani faraki ce ita kanta kana iya kunna ta amma da ta kama baka da control a kanta baka da control a kanta ina jin na taba baku wani labari wani mahaukaci ne kawai yana yawo a kasuwa kamar ka ce irin kasuwa sabon gari ko ga ba wai ina nufin hakan ba amma wai misali kasuwa dai hamshakiyar kasuwa wacce ake aje kadara da kuɗi kawai mahaukacin nan da daddare mutane su ne masa kallon wawa kawai sai je samo ashana a ina mahaukacin ne ya tsinci kwanson ashana da kwaya ɗaya ashanar da ya zo kawai ya buga ashana ya jefa a kayan mutane cikin dare aka rinka kira mutane kasuwa gobara kowa ya fito a firgice da kuma aka zo wannan mahaukaci shi dama a kasuwa yake kwana ya fi kowa ƙwazon kashe wutar ya ɗebo ruwa ya antaya a nan ya ɗebo ƙasa ya buga a can ya yi kaza ya fi kowa ƙwazon kashe wuta sai da bayan an gama kashe wuta mutane sun zo ana ta jimami ana ta sallallami sai mahaukaci ya ce masha Allah aka juya aka kalle shi me ya faru yace kai wuta ta yi albarka wuta ta yi albarka aka ce a ah, to shi ba a saba jin ma yana magana ba kaga wanda baya magana duk ranar da zai magana kowa zai so ya ji ne zai ci yace wuta ta yi albarka wuta ta yi albarka aka kasa kun a ji to me ya faru wuta ta yi albarka yace a sha na ɗaya ce kwal ga alamar shi ya kunna ta da aka mutane suka kau da kai gabara <laughs> suka dawo kan mahaukaci to ita wuta haka sha'aninta yake kana iya kunna ta amma kontrolin ɗinta a nan matsalar take kaɗai mai iya kontrol ɗin wuta shine Allah ya za lokacin da za a ƙona annabi Ibrahim قالوا هرقوه وانفروا آلهتكم إن كنتم فائلين قالوا بنوا له بنيانا فعلقوه في الجحيم sun iya su kunna wutar amma su kansu wutar sai tafi karfin su je kusa da ita ma yadda za su jefa ibrahim ba za su iya ba wutar ta riga ta gawurta da ka dole sai daga nesa suka ce yadda za a yi sai dai a kama kama a tara tara a wurga ibrahim amma wani da zai kusanci wannan wutar kowa ya shi bai isa ba Allah ya ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-aktharin lalle sun nufi makirci ga Ibrahim sun yi abin da su kansu ya fi karfin su amma ubangijin wuta mai iko da ita sai ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim muka ce ya ke wuta zamo sanyi kuma sanyin mai hada da aminci ga Ibrahim in ba Allah ba ya ita ya wuta wannan ka isa ka kalli wuta kai mata tsawa kai waye kai ko kai waye ka shiga sai ta fatattaka ka ubangiji ya ce la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar ita wuta ba ta ragewa kuma ba ta kyalewa kuma ita ce mai kafaita wuta in ta zo wani wajen ga ta ci rabi ta bar rabi wani ta cinye duka wani kana ganin ya kamata a ce shi ta tsallake ta kici haka al'amarin ta yake tana da kafaita to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda yake kamata ya controlling din wuta yayi tasiri yayi abin da yake so da ita sai Allah ku bai kamace ku ba da aka kar ce za ku yi amfani da wuta domin ta fi kunna ta kuke iyawa amma tana iya shan kanku kuma ba za ku iya controlling ɗinta ba shi yasa lokacin da ɗan adam yake farke shi ne ma yake iya tattalin wuta amma da kayi bacci fa ta fi ƙarfin ka shi yasa manzala ya hana a kwana da fitila a ci balbal saboda kana kwance in wani abu ya faru sai ta yi ma barna kana farke shi ne kake iya yin wani abu a kanta shi ma gwargwadon abin da in ba tafi karfinka ba to da ka da wuta baya halatta ga wani ya azaba da ita in ba ubangijin ta ba wanda shi ke da iko ya ce ta ci kaza ta bar kaza ko ta yi kaza ko kar ta yi kaza an gane ko abin da zai nuna muku haka kun ga dai wannan wutar da muke gani ta duniya daga wutar lahira aka tsakuro ta aka kawo ta to amma idan mutum ya bibici qur'ani ya ga yadda Allah yake faɗar wutar lahira da abubuwanta da zaka san cewa wuta ikon Allah ce ikon Allah ce mala'iku duk karfin su amma wuta tana jijjiga su tawatsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ranar lahira za a zo da wutar jahannama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ke riƙe ta amma in ta yi gunji sai ta watsar da su sai ta watsar da su Allah kaɗai yake iya daka mata tsawa ko ya dakatar da ita sannan ta tsaya maza Allah ce ba za a gushe ba a ranar lahira ana danna mutane a cikin wutar jahannama ta ci ta shaƙe ta haɗiye ta ce halimin mazid Allah akwai daɗi ne a ƙaro yau mana ƙulu li jahannama halin tal'ati wata ƙulu halimin mazid sai ta ga mutum duk abin da za ta ci bata ƙoshi ba hatta yada a rabbul izzati qadamahu sai ubangiji ya ɗauki diga diginsa wanda ya dace da shi ya ɗora mata sannan sai ta yi ihu ta ce ƙafi ƙafi ƙafi ya ubangiji ya isa ya isa ya isa da aka wuta ba a bar wasa ba ce Allah ka tsare mu azabar wuta والذين يقولون na اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما rawahu abu daud bi isnadin sahihin imam abu daud ya rawaito wannan hadisi da sanadi ingatacce qauluhu qaryatan namlin da yace sai manzo Allah ya ga qaryatan namlin shurun tururuwai ma'anahu sai ce alƙaryar tururuwai kalmar ƙarya tana nufin alƙarya ko to ku alƙaryar tururuwa shine shurinta inda take rayuwa an gane ko ko ta yace mawdi'un namli ma'an namli ma'an namli abin nufi wajen da tururuwai da tururuwai suke tattaruwa suke haɗuwa, shine kamar shuri din kenan da haka dai wannan ya nuna cewa ƙona tururuwa haramun ne to faƙis ala zalika haka dukkan sauran ƙwari kai kiyasi akan haka kada wani ya ce ma to ai a zamanin annabi ai ba a ƙona sauro ba ballantana a ce shi ban da shi ta yi a lokacin babu sauran domin shi kansa sauran ko yanzu ai wani wajen akwai wani wajen babu ba ko ina ake samunsa ba musamman ma mutanen da suke rayuwa a sahara galibi ba su fiye sauro ba saboda shi sauro halitta ce mai son waje mai danshi shi yasa ka ga da damuna an fi yin sa shi ruwa yake so danshi danshi yake so wajen da yake tsandauri sauro bai fiye rayuwa a wajen ba to kuma Manzala Allah da su sun rayu ne a tsandauri sun rayu ne a sahara an gane ko to da ka dai ga tururuwa nan tururuwa misali ce akan sauran kwari kuma manzo Allah ya hana a kona ta da haka bai halatta ba kona dukkanin wani ƙwaro to in ku ƙwaro ma bai halatta a kona shi ba ina kuma gani dan adam da wannan zai nuna maka hanyoyin da yanzu ake investigation da su binciken masu laifi sa musu shokin shi ma wuta ce bai kamata ba abu wata hanyar dai ba wannan ba daman ba hanyoyi bane wanda addini ne ya kawo kawai bincike ne na masana sanin halayyar dan adam da abin da zai iya azabtar da shi amma wannan ba daidai ba ne ba in ya ci karo da addini ba sai a canja ba akwai hanyoyi da yawa na binciken masu laifi wata hanyar da wani ya bani labari na yi mamakin ta kwarai da gaske aka ce yana daga cikin hanyoyin da ake jin bakin mai laifi idan mutum ya yi laifi ya iya faɗa cikin hanyoyin da jami'an tsaro sukan boye su tumbayi mai laifi sai a bashi ya kwana uku bai ci abinci ba ya tara yunwa ko biyu ya tara yunwa sai a kawo masa farfesu mai ɗan karen yaji to idan mutum ya daɗe bai ci abinci ba duk zai ka kawo mace zai sai ya zage ya kwashi wannan farfesun mai ɗan karen yaji kaga dai daɗi ne amma da azaba to yanzu yunwa ba za ta bar shi ya gane da yaji ba sai ya gama cika cikinsa tab to sai yajin ya taso to kuma sai a riƙe kofin ruwa a wannan lokacin kuma ba abin da ya fi so a duniya sama da ni ruwa sai a ce to faɗi <laughs> Allah ya raba mu da wannan farfesu <laughs> babi na ashirin da biyar babu harini matsalil gani li haƙƙin ɗalabahu sahibuhu babin da yake bayani a kan haramcin taurin bashi na mawadaci ga wanda ke da haƙƙi in ya nemi ya bashi ana bin ka bashi kana da wadatar amma a nemi ka biya ka ki da yawa akwai manyan 'yan kasuwa masu wannan mugunta ga ƙananan 'yan kasuwa ya karɓi bashin ka ya riƙe da biyu ne wai an da kibiri da rani manufar daman ya karya ka ne ba wai kuɗin da zai biya ka ne ba da shi ba yana da su amma ya san in bai baka kuɗin ba ba za ka je ka fi saro kaya ka zo ka sayar ka samu alheri ba yanzu bakin ciki yake maka kar ka kamo shi a kuɗi da ka sai karɓi jarin ka sai ya riƙe sai karɓi bashin ka sai hana to ka sani wannan abin da kake haramun kake aikatawa kuma baka isa baka hana arziki in Allah ya so ya bada shi ga wanda ya so shi Allah ka'idarsa in ya kyauta ba wanda ya isa ya tare ta in kuma yana ba wanda ya isa ya bayar Allahumma la mani alima a aita, wa la mu'tiya lima mana'ata fala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu haka in kana yin haka ka sani kai kake cutar kanka amma wanda Allah ya nufin zai arziki baka isa ka hana shi ba kuma wannan yana daga cikin hanyar da za ta sa waɗansu su daina ba da bashi domin in ya ga ya bayar ba a biyansa to ba zai bayar ba yanzu wani zai zo da buƙatar ya cancanta a bashin amma in ya tuna wani ya rike ma kuɗi sai ya hana wannan to kaga wancan abin da kai ka cutar da wani sanadiyar ka an hana wani bashi an gane ko قال الله تعالى الله مدوكين ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha lallai Allah yana umarta ku ya ku bayi ku maida amanoni zuwa ga ma'abutan na daga cikin mai da amana zuwa ga ma'abutanta biyan bashi ga wanda ka ciwa bashi ko ga wanda ka ci bashinsa kamar amana ce aka baka to da haka ka mayar da wannan amanar zuwa gare ta in an yi lokaci to ka yi akan lokaci in ba a yi lokaci ba duk lokacin da ka samu faraga da dama to ka ɗauki kuɗin mutane ka biya su an gane ko wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah idan shashin ku ya aminta da shashi to wanda aka aminta da shi aka bashi bashi to lalle ya mayar da amanar wannan bashi da aka bashi zuwa ga wanda ya amince masa kuma lalle ya ji tsoron Allah ubangijinsa an gane ko imamu nawawi biya istishhadi da waɗannan ayoyi akan biyan bashi kuma duk sun shiga duk zai yi waɗannan ayoyin na daga cikin abin da suke kunsa na ma'ana maganar biyan bashi ɗaya daman kai tsaye akan bashin take magana ita ce fa in amina ba'dukum ba'dan domin ta zo ne a cikin ayatul daini ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ba amma ɗayar ta zo ne akan wata matsalar sai dai al'ibratu bi umomin lafzi la bi khususi sabab na daga cikin abin da ayar za ta iya ɗauka na ma'ana har wannan maganar da imamun nawawi ya kafa hujja da ita na maganar biyan bashi akan lokaci ga wanda aka amince masa inda yana da wadata waɗannan su ne ayoyi guda biyu da malaye mabuɗin kunne da su ta fuskar hadisai hadisi mai lamba ta 1627 wa an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace maqalul ghani zulmun taurin bashin mawadaci zalunci ne wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba' idan aka ce da ɗayanku karɓi kuɗin da kake bi na bashi a wajen wancan in ya san wancan ɗin zai iya biyansa to ya yadda domin wani kuma yana da taurin kai mutane ne guda biyu zaka iya samu suna rigima akan bashi wani ya ci kuɗin wani bai biya shi ba to ana tsaka da haka suna rigima sai wani ya zo ya ce me ya haɗa ku sai ce bashi nake bin sa bai biya ni ba sai ce to ka zo ka karɓa a wajena to wani saboda taurin kai sai ce ni ba ruwana da kai a wajensa na san kuɗi na to ba a yadda da wannan ba sai dai fa in ka san in bashin ya koma hannunsa shi kuma ba zai biya ba to a nan ne sai ka ce a'a in dai biya masa kake so ka yi bashi ya kawo min an gane ko amma idan an samu yanayin irin wannan wanda babu wata hatsaniya ba wata rigima ka san wancan din zai iya biya to dan a zauna lafiya kar ka ce kai kuma dole a hannunsa ka san bashin ka ka ci kuikuye shi ka ce kai ba za ka yadda ba a'a domin dai addinin musulunci maslaha ake so ko da yaushe ba a yadda ba shi a cince shi shi ma kuma aka ce kada ya taurin kai kada ya gaddama an gane ku? muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi a wannan babi imam an-nawawi hadisi ɗaya ya kawo kwallon kwal tare da ayoyi guda biyu da suka gabata babi na gaba shine babi na 26 babu karahati audatil insani fi hibatin lam yusallimha ila al-mawhubi lahu وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه هو تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونهوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه babin da yake bayani akan an karhanta mutum ya yi kome zuwa ga kyautar da ya yi ko da bai riga ya miƙa ba kai ne ka wara abu kace wannan abin na bawa ne kowa ya ji amma bai zo ya karba ba to kar kuma daga baya a ganka ka dawo da abin hannunka tunda ka riga ka furta ka bashi ko da bai zo ya dauka ba kakka fasa an gane ko domin kamar yadda zamu ji manzo Allah yana nuna mana munin mutum ya kyauta ya kuma dawo ya karba abin da ya bayar yace munin sa kamar kare ne da yake amai ya zawo ya cinye ama kaga abin akwai kyama yana daga cikin munin ɗabi'a kare wanda za ka samu da wuya ka samu wata dabba mai irin wannan ɗabi'a tasa sai shi da ire-iren danginsa kamar irin su kyanwa su yi amai kuma su dawo su ci kayansu wannan duk sauran halittu ba su da wannan ɗabi'ar kuma suna kyamatarta musamman ma ɗan adam to da haka wannan shine kwatankwacin mutumin da yake kyauta ya dawo ya ƙwace ko kuma ya dawo ya riƙe abin dan wanda aka yi wa kyautar bai zo ya karɓa ba an gane ko to sannan imamun nau ya ce wa fihi batin wa haba hali waladi haka nan ba a so mutum ya yi kome cikin kyautar da ya yi wa ɗansa wa sallama ha aulam ya ha ya miƙa mar ko bai miƙa mar ba wani uban zai iya ware abu kaza ya ce kaza na ɗana ne ya bashi ko gida ko abin hawa ko wani abu daga baya in ɗan ya masa ba daidai ba ko wani abu sai ya dawo ya ƙwace a'a ba za ka ƙwace ba sai dai ka riƙe ka hana shi amfani da shi don wani ladabtarwa amma ba wai don ka ƙwace ka mai da shi cikin dukiyarka ba amma akwai iyaye da yawa da suke irin wannan ba a yi in ka ba wa ɗanka abu ya zama nasa halal malak amma shari'a ba ta hana ka ba a matsayinka na uba in ka ga yayi wani abin na ba daidai ba don ka ladabtar da shi ka riƙe abin ɗanka ne ka sai masa keke don ya rinka zuwa makaranta sai ya daina zuwa makarantar ko ya maka wani laifi sai ka riƙe keken ka ce tafi a ƙar amma fa keke yana nan a matsayin ne nasa ko ka mutu ba za a kawo shi cikin gado ba wannan keken na wane ne a fitar masa da kayansa sannan a yi gado an fahimci wannan to haka da sauran ire-iren su wa karahati shira'ihi shay'an tasaddaqa bihi kuma ba a so mutum ya sayi wani abin da ya bayar sadaka wanda shi ma za mu ji a cikin karatu hadisan da malam zai kawo insha Allah kai ne ka ɗauki wani abu sai ka bayar da shi sadaka kuma sai daga baya ka ji kana son abin sai ka dawo ka sa kuɗi ka siya ko ba haka ba to shi ma ba a son wannan in dai ka ba da abu fi sabilillahi ko da kuɗi kar ka siya sai dai in shi wanda ka ba ne ya je ya siyarwa wani to ba laifi sai ka siya a wajen wancan amma directly daga wanda ka ba wa ka siya kar ka siya me yasa saboda a irin wannan cinikin ka san da wuya ne a yi daidai mutum kai ka bashi abu kuma ka dawo ka ce za ka siya zai iya jajirce ya kai ciniki ai da nauyi ba wuce ce ba a hana ma ba da rago fata da wuya ka bashi abu kuma yanzu ka ce zan siya kuma ya tsaya ce maka to gaskiya fa abin nan kaza ne a zai ce to ai sai abin da ka bayar kai da ka ai duk mallaka wuya ce da ka an hana min allazi tusaddiqa alaihi ka fi abin daga wajen wanda ka ba sadakar directly kai tsaye au ikra au akhrajahu an zakatin ko abin da ka fitar da shi ka bayar na zakka kuma daga baya ka dawo ka ce zaka siya a hannun mutane shi ma ba a so dan gudun wancan au kaffara ko wani abu ne na kafara ya hauka sai ka fitar da wannan abin ka bayar da shi kafara sai kuma daga baya ka biyo ka ce za ka siya daga hannun wanda ka bawa wa nahwiha da kwatankwacin ire-iren waɗannan abubuwa duk makaruhi ne a shari'a wala ba'asa imamun ya ce amma babu laifi bishiraihi ka sai abin min shaktin akara daga hannun wani na daban kadimta kala ilaihi wanda abin ya koma hannunsa ba asalin wanda ka bawa ba domin shi wancan ba sani ba sabo ba ruwansa shi bai san ma kila kai ka bayar asali ba tsagewa zai ku yi ciniki sai inda karfin sa ya kare. to sannan waɗannan abubuwa da muka ce an karhanta ko da ba haramun ba ne suna rage girma suna rage me girma duk mutumin da zaka ka yi kyauta daga baya ka zo ka kwace sai girman ka yayi ne ya ragu a sa sai ka zama karamin mutum gobe ma sai ka zo za ka kyauta wani ya ki karba a ba wani in ka karbi kayan sama zai dawo ya kwace to ba gwanda ka karɓa ba to da haka kullum musulunci so yake koyar da mu ɗabi'un da za su kai mu zuwa ga girma da kamala baya barin mu da yin ƙananan abubuwan da za su rage mana girma ko daraja an gane ko hadisi mai lamba ta 1628 an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace allazi ya'udu fi hibati duk wanda yake zobe a cikin kyautarsa an gane ko shine abin da bahaushe yake cewa kyauta da zobe shine kai kyauta ka dawo ka kwace to duk wanda yake kome a cikin kyautarsa zobe kenan kalkalbi yarji'u fi qaihi kamar kare ne da yake amai ya dawo ya cinye muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito waɗansu malaman ma sun ce wannan abin haramun ne domin shi abin da aka kwatanta da shi din shi ai haramun ne shi kare da yake amai ya dawo ya ci aman ai wannan cin aman haramun ne duk da waɗansu malaman suke sun fashe zance suka ce amai yana zama zamawa haramun ne a ɗayan hali biyu akwai aman da zaka ga an yi shi yadda aka ci abin haka aka dawo da shi bai riga ya fara lalacewa a ciki ba suka ce to wannan shine cinsa makaruhi amma aman da ya lalace ya canja daga halin abin da aka ci don wani aman in ka gani ba za ka gane mai aka ci ba aka yi shi tun ya riga ya canja amma wani aman in ka gani sai ga kwayar dan wake ga sunan a ciki alamun dan <laughs> wake ci ko ba haka ba suka ce irin wannan shine cinsa makaruni amma irin wancan ma cinsa haramun ne don ya zama najasa domin aman da ya canja daga halin abinci daidai da yake da hukuncin kashi mafitarsa ce ta bambanta shi ya fito ta sama kashi ya fita ta ƙasa amma duk abin ɗaya ne ko ba haka ba to da suka ce in waɗannan abubuwan da aka faɗa za ka iya cewa ɗayan biyun ko ka ce makaruhi ko ka ce haramu domin shi aman wani lokaci yakan zama cinsa makaruhi wani lokaci kuma ya zama ne haramun in ya canja daga halin abinci ya zama haram in bai canja daga halin abinci ba to kuma ya zama makaruhi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito ala ayati hal ana nufin dai wannan abu abu ne mara kyau bai kamata ba wa fi riwaya a wata riwaya manzo Allah yake masalul ladhi yarji'u fi sadaqati misalin mutumin da yake kyauta ko sadaka ya dawo ya kwace ka masalul kalbi kamar misalin kare ne yaqi'u da yake amai thumma ya'udu fi qai'ihi fa ya'kuluhu sai ya dawo ya kuma cinye aman nasa wa fi riwaya a wata riwayar annabi yace al'aidu fi hibati mai kome ko zobe cikin kyautarsa ka la'a'idi fi qai'ihi kamar mai kome ne wajen cinye amansa Allah ya kiyaye hadisi mai lamba ta 1629 wa an wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu an daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kale yake hamaltu ala farasin fi sabilillah na bawa wani doki don hidimar addinin Allah ko dai don tafiya jihadi ko don yawon wa'azi an gane ko wannan biya yana shiga ma'anar fi sabilillahi ko don yin wata hidima ta ya tashi daga wani gari ya hau ya tafi wani gari ya je ya koyar da wasu ilimi wannan duk fi sabilillahi ne kamar yanzu ne zaka samu wasu attajirai sukan saiwa wasu masu wa'azi mota motar wa'azi ko wasu gwamnatoci sukan ba wa masu wa'azi motoci yanzu kwanaki wani attajiri yana nan da ransa ba sai na kama sunansa ba duk masallatan ahlu sunna na garin nan na juma'a wanda suke a wannan lokaci yace ai masa list sai dai ba su sabuwar homa jib homa jib ake ce mata ko kwamfuta ko wannan wata mota dai mai kyau za ka ganta kar hayi ta hayi ce amma sabuwa take zuwa ita ba ta zuwa sakar za ga da yawa masallatanmu duk akwai sunayensu to irin wannan kyautattun a zamanin annaba ana yin ta su a lokacin da ke ba mota ba keke ba babur sai sukan yi da doki da jaki da raƙumi da alfadari sai ka ba wa wani mai wa'azi shi yana da lokacin wa'azin yana da ilimin wa'azin amma ba yi da abin hawa yana buƙatar abin da zai rinka hawa don ya je wajen wa'azin kai kuma ga kuɗin wa'azin amma babu ayoyin wa'azin ko ba haka ba ko babu lokacin wa'azin haka Allah yake raba damarsa Allah zai iya haɗa wa mutum ɗaya abu duka amma don kada ya wasu su rasa sai a rarraba yanzu annabawa wa ya kai su ƙwazon wa'azi wa ya kai su ilimin wa'azi amma da yawan su talakawa ne sai Allah ya haɗa su da attajirai manzo Allah aka haɗa shi da Abubakar aka haɗa shi da Usman aka haɗa shi da Abdurrahman ɗan Au, aka haɗa shi da Sa'ad ibn Abi Waqqas waɗannan duk attajirai ne da suka tallafi da'awar Annabi inda Annabi ya zama Annabi ga ilimi ga kuɗi waɗannan mai aikinsu ba haka ji tasirinsu ba to da wani lokaci ga inda za a je wa'azin amma kuma babu zuwa za a je yakin tabuka amma babu abin hawa za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bamu abin hawa muka je yakin tabuka ya zama dan aljanna sayyidina usman ya ji ya turo da raƙumi dubu ba fara raƙumi ɗaya ba a yau ka tambayi waɗanda suka yanka raƙumi a sallah mutum nawa suka ci nama kai kila da rago ka yanka ko sa baka san nama ba amma tambayi wanda ya yanka raƙumi to wannan raƙumin irinsa irinsa ko fiye da shi ƙosassu guda dubu ba raƙuman kaɗai ba da kayan kan raƙuman domin yanzu in za ka sai raƙumi a wajen buzu raƙumin yake baka tsura sai cire masa dukkanin wani tarkace nasa wanda shi raƙumi da kake gani but ne da shi ƙatoto wanda ake ɗora masa kaya in aka jibge masa kayan da wani raƙumi ya ɗauka a ƙar sai ka ɗauka wata a kura ce ta ɗauko kaya ke ɗauka usman ya da kayan raƙumin da guzurin mahayin raƙumin da ya je ya dawo duk an bayar yanzu da Allah inda annabi yana da kuɗin da zai yi wannan shi kuma ai kafin ba zai ce usman ya yi ba shi da kansa zai fara yi to in yayi ina falalar usmanu ta aljanna da ya samu ta wannan hanya da zai samu ba to haka Allah yake rarraba falalarsa amma da yawa daga cikin waɗansu masu kuɗi ba su fahimci wannan ba sun ɗauka kawai malam ya wa'azi ya yi sadaka sai ka ga yau mutane hatta katin asibiti sai su rinka kawo malamai to masu kuɗi su sun kina su sun kina su aikin sun kina su aikin yanzu wani bawan Allah yanzu nan gab da zan taho karatu na karanta test ɗinsa ya bi turo min test don Allah sokawansa ta rufta wallahi sokawansa ta to na rasa ni cha zan Allah kiyaye a'a ne zan ba ni ma da amsa kwata kwata to kaga shi da Allah ya kiyaye da aka ya ƴan uwa waɗanda suke da wadata kuma masu wa'azi ne amma da abin da Allah ya baku malamai su yi wa'azi da ayoyi su yi wa'azi da hadisai ku kuma ku yi wa'azi da kuɗin aljihunku sai ku je ku riga da yawa daga cikin malamai shiga aljanna in ba ku sani ba in ba ku sani ba amma an kuka yi wasa to wallahi za ku sha wahala za ku sha mamaki ku rayu kuna ta bautar kuɗi ku mutu ku je lahira kuɗin ba za su yi muku komai ba ba za su yi muku komai ba da aka haɗa ƙarfi ake da ƙarfe shi addinin musulunci mai ilimi ya nasa mai mukamin siyasa ya nasa attajiri yayi nasa saurayi mai ƙarfi a jika shi ma akwai tasa gudunmawa kowa da nasa kada a taru a ɗora nauyi akan mutum ɗaya a shi zai yi ba zai iya ba addinin musulunci hannu ɗaya ne baya ɗaukan jinka sai an haɗa da yawa inda akwai mutum ɗaya wanda zai iya wa addini ta kowace fuska to annabawa su za su iya amma Allah dan kar ya tare falala a cikin su su kadai sauran bayi su rasa sai karkasa da yawan annaba kamar yadda na gaya muku suna wa'azi suna wa'azantarwa suna jagoranci amma matalauta ne ba su da kuɗi ba su da kuɗi wasu sai su kwana uku ba su ci abinci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a wata uku a gidansa ba a dora tukunya ba to amma tare da haka su kuma mawadatan a irin wannan lokaci nema suke yi da haka a samu masu wadata su rinka neman mabukata a ɓoye a fakaice suna taimaka musu su ma irin nasu wa'azin kenan yanzu za ka ta mutane mutane akan kuɗi ɗan kaɗan rayuwarsu tana shiga garan wani akan dubu ashirin za a ce za a yanke masa ƙafa wani akan dubu ashirin zai mutu wani akan dubu ashirin ba zai yi karatu ba wani kan dubu ashirin kaza kai ku Allah ya baka ashirin ashirin sama da miliyan ashirin me za ka yi da ita ta fi ƙarfinka kai ka san ba don kai kaɗai aka baka ba in da kana da tunani an baka ne don wasu amma kai aka yi maka alfarma sai aka biyo da abin ta hannunka to kai kuma sai kai kyakkyawan tasarrufi kai kyakkyawan tasarrufi yanzu an tara maka biliyan ɗaya ne za ka yi da ita idan masana kuɗi suka yi maka lissafin biliyan ɗaya za ka cinta ba wasa bane ba fa aka ce biliyan ɗaya kaga dai biliyan ɗaya da yau a cikin mawadatan mu akwai wanda yana da wannan biliyan biliyan ɗin suna nan da yawa to biliyan ɗaya ba ka aikin komai ba juya ta kake ba kullum za ka ci dubu hamsin kuma sai ka kusa shekara ko hamsin ko nawa suka ce ba ta ƙare ba ko shekara tamanin kullum za ka ci dubu hamsin to dan Allah kai kaga wannan kuɗin kai ka san naka ne kai kaɗai in ban da zulama da irin ta dan adam to wannan wanda ma ya samu ta hanyar halal wani ba ta halal bace fa ya san daman ba ta bace barawo ne da ku ya rari ne kuma ya tattare wani irin zalunci ne rayuwar mutane da yawa ka sunguce ka kwace ka ɗebe ka basu a cikin wahala ba ilimi ba karatu ba kaza ba kaza ba kaza kuma duk kuɗin kun tare kun ɓoye wannan irin zalunci ne kuma ka ɗauka Allah zai kyale wannan wallahi Allah ba zai kyale ba ko ba daɗe ko ba jima Allah ba zai kyale zalunci ba da ka dai mawadata su yi abin da ya kamata su yi da wadatar da Allah ya ba su wa atuhum min malillahi allazi ataakum wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ko wakilan dukiya ne Allah yake ku bawa mabukata daga dukiyar da Allah ya ba da rubanta a hannunku ku bawa mabukata daga dukiyar da Allah ya sa ku wakilai akan ta dukiyar ba ta ku bace ta Allah ce da ka alfarma ya muku yasa kuka zama wakilai a kanta ku yi abin da ya dace da ita sai ku ci gajiyar ta sai ku ci ribar ta ta amfane ku ta amfani wani ku yanzu za ka samu wani yana da kuɗi da yawa amma bai taɓa ko da wasa ya sai wa wani ɗalibi keke da zai rinka zuwa makaranta ba keke shi kuɗinsa ba na irin wannan ba bai taɓa ya je wani asibiti ya ga marasa lafiya ba ya taimaki wani yanzu kwanaki na ji wani dan jarida yana faɗa ya ce wani asibiti ya je aka yi masa gwaji sai tarar da duk mutane ga sunan birji su ma an musu gwajin daga wanda zai eh, dubu biyar dubu uku dubu kaza ya ce da yake shi dan jarida ne mai wayo duk mutanen nan da ya gani ya hira da su a fakaice a cikin wanda aka yi wa gwaji zai biya dubu uku ko dubu biyu ko dubu biyar ya ce wallahi cikinsu kuma ba mai ɗari biyar a aljihu wani ya sadauka kawai sun ce su ɗauki mara lafiyar nasu mahaifinsu ne su ɗauke shi su kai shi gida kawai su dogara ga Allah kila akan dubu goma kila akan dubu ashirin kila makamancin haka ko da yake muna da yawan matalauta amma Allah ya sa muna da yawan attajirai sai dai attajiranmu kamar babu su kamar babu su yan kaga dama ne sai abin da suke so suke yi sai abin da suke so suke yi ba wai abin da Allah yake so ba mafi yawancin su ba wai abin da hankali da ya kamata a yi ba a abin da suka ga dama masu yin abin da ya kamata ɗaiɗaiku ne su kuma mafi yawancinsu su ne wa waɗannan kallon ba su san kuɗi ba wawaye ne ba su da dabarar nema ba su da dabarar ajewa ba wani ɗan adam da Allah zai ba shi kuɗi ka ce bai da wayo wawa baya kuɗi baya kuɗi to amma sai dai mai wayo shine wanda ya sanya amfani da kuɗin ta hanyar da za su dawo masa da amfani kai wayanka irin na duniya ne kana ganin kawai kuɗi in daga goma ba za su zama ashirin su dawo wajenka ba ba a yi riba ba wannan wawanci ne shine ainul gabawa shine tsantsar wauta amma duk mutumin da ya san yayi tebin kuɗi a akawun ɗinsa na lahira wannan ya fi kowa wayo cikin masu kuɗi domin duk wannan kuɗin da duk inda za ka kai su inda bankunan duniya ne ko na gida ko na waje aikin banza kake yi kana ji kana gani a bankin waje wani wajen za ka kai kuɗin a riƙe ka isa ka karɓe su ba kai da ka aje din ba za su baka ba kai na wayan naka ka kai kuɗin ka inda kai ka san ba za ka iya baka ba gobe ko ka zo a Najeriya a tara kuɗin a tara kuɗi a ce banki ya yi batan dabo bankin ya tashi daga aiki kawai dai a ɗauki lauyoyi su ɗaure wuya da ƙugu su je su ta zabga turanci a banza kuma a ƙarshe dole ka ɗaukar dara ko ka yadda ko baka yadda da ita ba wannan ba yana faruwa ba shi yana ganin wayo ne ya tara kuɗin a banki ya tara rana tsaka kawai yan boko su yi wayo su ce wallahi bankin nan an shiga wani yanayi tattalin arziki ya yi ƙasa kuma ka sani da kai ya yi ƙasan fa a me tattalin arzikin kai ne da ka aje kuɗinka in ka tada jijiyar wuya baka yadda ba su ce to ai ka ba mu kuɗi kamfani ka ba banki ka ba shi ko banki mutum ne to ina mutum kana ji kana gani da kai da manaja kuka yi magana aka rubuta amma kuɗin suka bata baka ita ka ɗaura manaja ba sai ce ba ruwa na ni ba ni ka ba ba banki ka ba banki kuma mutum ne zaka yi dai ka kai shi ƙara yanzu ko da sunan manaja ba za ka iya kai kara ba sai ina karan manajawa ne yadda ka ce ina karan banki wa ne ba nan ne sai a turo ma lauyoyi a tabbatar ma da wawa ne kai zo su ta turanci to lokacin ma da ka bayar waye ma a wajen to waye ma shaida to ma ya aka yi to ai dala ce ta hau kaza ta sauka <laughs> ta hau da kai ta sauka da kai amma in kana da wayo kuɗin da Allah ya baka in ka fi ƙarfin ci da sha da rufin asirinka da iyalanka to yi ta tarawa a lahira a inda ba za ka taɓa asara ba kuma kullum haɓaka suke yi ba magana ai baya man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ibahu lahu adhafan kaseera kullum in dai ka kulle yarjejeniya da cinikayya da Allah da dukiyarka to babu magana asara hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim يرجون تجارة لم تبور لي وفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور haka Allah cinikayya da shi babu asara amma wannan cinikayya ga ta nan mai sauki ita ta gagari da yawa daga cikin mawadata ku yi wa kanku da kanku gata tun kafin lokaci ya kure Allah ya ba mu iko da aka sayi na Umar an ya ce na ba wa wani doki don hidimar addinin Allah fa a ba a hullabi kana indahu shi wanda na ba dokin sai masa rufansa kai na kashi kamar yanzu ne kaga wani attajiri ya ba da mota ga wasu masu da'awa ko ya ba da mota ga wani masallaci to wani rashin sa'a da ake sai kaga mutane ba za su kula da wannan abun ba da yawa mu muna da wannan mentality din muna da wannan wautar kayan masallaci kayan banza ne kayan banza ne ba a kula da su in mota ce ka ba wasu kwamitin da awa kowa tun da ya san ba ta su bace haka zai rinka hawanta babu zancen yi mata sabi sai kaga motar da inda ta mutum ce zai rike ta shekara goma ka ganta da kyau amma a shekara ɗaya sun kwararraba ta to wannan duk wanda ya wannan kuma in ya gani zai ji ba daɗi kudinsa yana so ba baya so ba ya san zafin su ya ɗauka ya bayar amma ku ku kasa alkintawa wanda inda naku ne na ɗaikunku za ku iya alkintawa sayyidina umar yace da na gani sai raina ya ɓaci doki ƙoshashen doki lafiyayyen doki ina son kayana na ɗauka don neman ladan Allah na bashi don ya je ya hidima addini da shi amma ya kasa ya kula da dokin shekara guda dokin ya dawo fi gini ya lalata dokin yace fa aradtu an ashtariyahu sai na so in dawo in sai dokin daga hannunsa ba wai in kwace ba ni ciniki in cewa ne dokin nan siyan min da shi in baka kuɗin dan in koma in sake kiwata kaya na ya dawo kamar yadda yake wa zanantu annahu yabi'uhu bi biruk kuma nayi tsammanin in zan siye shi a lokacin ya riga ya lalata shi dole ya siyar da shi da rahusa dole ya karya farashinsa fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam to amma kafin in je mu yi cinikin in sai dokin sai na zo wajen annabi na tambaye shi fa sai manzo Allah yace da ni la tashtarihi kada ka siya kyale masa shi wannan rukon sa kai na kashin da yayi da rashin mutunta abin da yayi alhakin a kansa amma kai karka koma ka taba wani abu a cikin wannan abin ka rage wa kanka da kanka lada wala ta'ud fi sadaqatika kada kai komai cikin sadakarka wa in a'baka hu bi dirhamin ko ya sayar maka shi da sisi ka siya fa innal a'ida fi sadaqati domin mutumin da yake sadaka ya dawo ya karbe kala a'id fi qaihi kamar wanda yake amai ne ya dawo ya lashe muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi qawluhu abin da fadin sa da yake hamaltu ala farasin fi sabilillah na dora wani akan doki dan yayi hidimar addinin Allah ma'anahu abin da kalmar take nufi tasaddaqtu bihi ala ba'd al-mujahidina na ba da sadaka ga shashin wasu masu jihadi ko dai jihadi na takobi ko jihadi na wa'azi ko jihadi na ilmantarwa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta ta lokaci yayi za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullah mai tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya mai da malam gida lafiya amin Allah ya kare mu baki ɗaya kuma ya maishe mu gidajenmu lafiya baki ɗaya ya ce malam ɓula hancin sa da sunan yi masa asarka zai shiga wannan hukunci a'a ba zai shiga ba mu muna magana ne akan azabtarwa da wuta shi ɓula hancin sa manufarsa ba shi ne azabtar da shi ba kuma wata larura ce take sa a yi masa haka wanda ko da ma a ce haramun ne to wannan larurar tana iya halatta a yi haka ba kowane sa ake wa asirka ba in kaga an yi wa sa asirka fitinanne ne ita wannan asirka ita ce a madadin linzami da ake wa doki kaga shi ma doki da kaga ana yi masa linzami shi wannan linzamin don a iya sarrafa shi ne to shi ma sa idan ya zama yana fitina yana gagara to sai a yi masa asirka wannan asirkar in an rike ta to duk wata kangara da wani taurin kai na sa sai kaga ya biyu rashin yin wannan zai iya bayuwa ga ya cutar da mutane ko ma ya kai ga kashe wani da haka wannan sai ya zama min babin darura ko da ma a ce din wannan ya shiga wanda ba manufar yin hakan shine kawai a yi masa azaba ba manufar yin hakan shine a ladabtar da shi inda mai ladabin ne mai natsuwa ne ba za a yi masa haka ba an gane ko kamar duka ne ga yaro ko mata ko makamancin haka yaron ka ya nema biyayya kuma kawai ka dauki bulala ka dake shi to dukan na me matar ka ta nema ka biyayya kawai ka dauki bulala ka dake ta to dukan na me kaga wannan sai ya zama duka na zalunci amma inda laifi ta yi ko laifi ya yi sai kai musu dukan gwargwadon yadda shari'a ta ce ba wanda zai ke ka zalunce su ko to wannan shine Allah ya sa mu gani takarda ta gaba yace salam wa alaikum assalam yace Allah ya mai da malam gida lafiya amin Allah ya mai shi mu gida lafiya baki da yace dan Allah game da masu ɗebo zuma a gidanta don sau da dama suna amfani da hayaki wajen korar su kudan zumar Allah mai da malam gida lafiya to wannan yana daga cikin abubuwa na rashin ci gaba da mu muke rayuwa da shi a wannan ƙasashe namu in ban manta ba shekaru aru-aru baya ƙasar malaysia ko indonesia ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen sun zo sun samu iri na ƙudan zuma daga najeriya su ba su da su karkata aka suka zo najeriya suka samu iri na ƙudan zuma suka ɗaɗɗebe su suka tafi da su suka je suke kiwata su a yau zuma tana daga cikin tattalin arziki na wa'ancan ƙasashen kun san da yawa daga cikin ƙasashe mu ne silar tattalin arzikinsu daga wajen mu suka samu iri to amma har suka zo suka fi mu to su waɗannan mutanen ƙasar da suka zo lokacin da suke kewaye su ga abubuwan da najeriya take ciki musamman dangane da halin ƙudan zuma suka ga yadda mu masu samun zuma suke samun zuma ta wajen mu sun yi ta mamaki kuma sun yi ta alawadai na farko ƙona ƙudan zuma a addinance haramun ne tunda ya shiga cikin azaba da wuta sannan na biyu gidajenci ne a ci gaban zamani duk lokacin da zuma zai yi wannan kashin nasa ruwan to kan yi ruwan sai ya yi wani kashi wanda shine wannan totuwar sai ya tara totuwar shi kansa totuwar zuma ce to sannan daga baya kuma sai zo ya rinka zuba na ruwan to su yadda suke suka ce kuma ka'idar zuma in dai ka zo ka kona wannan totuwar ya tashi ka ɗebi ruwan to in ya je wani waje kan ya zuba ma ruwan sai dai ya sake wannan totuwa to da aka sai suka ce wannan gidadanci ne su yadda suke sun san yadda suke akwai chemical da aka gano wanda in ka fesa za su gudu ba sa son warinsa kamar yanzu sauro ne da kai masa hayaki da ka fesa masa shelter daka idan suka tesa su wannan kemikal ɗin zuman zai gudu ya bar wajen sai su kwashi ruwan to wannan kwangin nasa kuma totuwar kwangin sai su sake ɗauka sai su kai masa wani waje sai ya je ya sake tarewa a can to in ya je yana zuwa automatically ba zai sake ɓata lokacin mai wannan kashin kwangin ba sai kai ya hazura musu ruwa suka ce da haka suke tarawa a cikin lokaci daka zuman da su za su samu a wata ɗaya mu sai mu wata biyar ba mu same shi ba saboda mu mun yi ta ɓata wa zuman gida na ba ta kun fahimci wannan haka wannan sata amsa ce har ga masu kama zuma masu kiwon zuma wanda na san wanda suke kiwon zuma da ilimi sun san wannan dabara da ka zo kana kona masa gida ko kai ne yanzu aka kona gidanka sai ka yi ne sai ka yi rushe-rushe za ka yi zo kuma ka sake decoration amma yanzu gidanka ba a kone yake ba gashi empty abin da ya rage kawai shine mai ka shiga ka zuba kaya wannan shine dabara so da haka dai wannan abu ne wanda addinance ko shakka babu haramun ne sannan kuma a zamanance shi ma gidadanci ne dan kada mutum ya ɗauka cewa to ai wannan tunda ana samun ruwan zuma kaza kaza ya halatta a'a an halatta mana mu amfana da ruwan zuma amma ba a halatta mana kuma wajen nema mu kona zuma ba tunda akwai wasu hanyoyin da za a iya samu ba na konawar ba an fahimci wannan ko abin da ya rage mu kuma mu bi ilimi da dabarun zamani wajen aiwatar da haka kuma duk wanda ya yi hakan kafin ilimi ya zo masa to shi ba shi da laifi amma daga ranar da ka sani ne in ka koma ka ci gaba da yi to Allah zai sa a ci gaba da rubuta maka laifi yanzu mutumin duk da ya kona zuma a da wajen ɗiban ruwan shi bai san akwai wata hanya ba sai ta konawar kuma bai san konawa haramun ba bane baka cewa yayi laifi saboda bai sani ba amma daga yau idan ya ji to in ya koma gidan jiya to Allah kuma ba zai kyale shi ba haka Allah ya ce afallahu amma salaf ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام takarda ta gaba ta kusa da ta ƙarshe ce assalamu alaikum malam a karatun da suka gabata ka yi bayani wurare da ya halatta a yi ƙarya daga ciki ka ce ma'aurata za su iya wa juna ƙarya don wata maslaha to malam tambaya ta anan shine zan iya yi wa mai gidana ƙarin gashi idan da amincewarsa ko kuma da saninsa hakan bai saba wa shari'a ba to ya ‘yar uwa ƙarin gashi ƙarya ne Ashe wani abu ne daban zaman kansa yake ƙarin gashi canja halitta Allah ne ƙaryar da aka ce miji zai iya mata kuma ta zata iya miji ƙarya ta maslaha ƙaryar wani abin da in an san gaskiyarsa zai iya za jawo mai fitina fitina an gane ko yanzu misali miji ne yana son matarsa ta sa kaza a niya sai ba ta sa ba da ya zo ya ci sai ji an yakwakin sa kuma ya sha jan kunnen na sa kawai dai ji ne bai ba kuma ba ta faɗin ba kaga wannan ƙarya ce amma saboda gudun in ta faɗa damin na ce miki kisa ba kya sawa ba kya jin magana kaza to wannan sai ja wani sababi to sai ta haka dan a kaucewa wannan wannan ba laifi bane ba an gane ko ko mace ce mai kishi da mijinta ya dawo gida ta ce ka kalli wata ko wallahi ban kalla ba ba sai a zauna lafiya ba saboda in ka kalla sai ya zama fitina da akwai matan da suke da irin wannan wani abin ba zai ka ji shi gaba rashin hankali rashin hankali to ma ɗin ɗini za a rufe masa ido ya fita ya ci to wannan shine akwai abubuwa da yawa da ma'aurata musamman mata suke ɗauka cewa mazan su ke da iko akai alhalin ba ikon maza bane ikon Allah ne daga ciki akwai wannan magana cewa kada a ƙara gashi mijinki bai da damar ya halatta miki ko ya haramta miki ba yin sa bane yin Allah ne daga ciki akwai magana hijabi wata tana ɗauka hijabi ra'ayin miji ne da haka da yawa daga cikin mata suna cewa ba sa sa hijabi ne saboda mazan su ba sa ra'ayi wata in ta sa ma mijinta zai ce yar ƙauye ba jiya duk dukki wannan kwalliya kuma ki zo ki rufe shi kuma lusari wanda bai da kishi to kaga kar ki ɗauka cewa hijabi miji ne zai baki izini ko ya hana ki a'a Allah ne ya ce ki sa miji bai isa ya ce ka ki sa ba ko ya ce ko kai ya ce in kin balaga dole ne ki sa hijabi kuma in ba kya sawa kika je wa Allah ba za ki ce wa Allah ai mijina ne baya so ba Allah ba zai saurare ki ba an gane ko kamar sallah ce ba kya cewa to ai mijina baya son sallah tunda akwai mazan da a gidadancinsu su da kidahumancin su inda dan ta su ne ma san su ba za su yi sallah ba saboda shi ba ta tsaka shi da kasa ba ba zai taba cewa ta yi ba ba zai kai ta inda za ta koyi yadda ake yi ba in ya gama tana yake wallahi ke kin fiye zafin addini wai ka ji namiji ne yake cewa mace ta fiye zafin addini ai kasan lalaci ya kai lalaci to da ka ya yar uwa wannan baya daga cikin wajajen da ake halatta wa mutum ya yi kuma hasali ma wannan ba magana ce ta ƙarya ba tunda kin ce in ya yadda to in ya yadda ya san ba gashin ki bane magana karya ai bata taso ba anan kuma asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa mai kara gashi da wacce take karawa bai yi magana cewa miji ya izini ko in ya yi izini a iya yi ba a'a kawai abu ne wanda yake haramun ko miji ya yadda ko kare yadda ko mijinki ne yake so ya kawo miki yace ƙara ni yana burge ni kice a addini ya hana in so yake yi ke yanzu gashin ki bai kai ba ya je ya auro ne gashi har ƙasa ba shi yasa aka halatta ba sai auro hudu ba auri hudu ba in ka auro wata sai ka ga ba da gashi to har yanzu akwai kujera uku sai ka tafi kuma neman mai gashi yanzu aiki ya kama ka in ka je ka nemo mai gashin ita ma za ka ga gashin ne take da shi waccan kuma ta fita wani abin to yanzu dai ka tara biyu sai kuma kake son wata kala to har yanzu da kujera biyu ka tafi nema Allah dai ya rufe bakinka baka da damar ka zo wa Allah da cewa ka takura ta wani bangare na rayuwa musamman ta rayuwar auratayya Allah ya baka dama to da ka baka da damar ka zo ka sa 'yar mutane ta yi tsarin gashi ko ka sa ta rinka shafa man bilicin wai kai kana son fara ka tafi neman faran mana ita ba sai ka bata da yadda Allah ya yi ta ba ka gyara jikinta ko ba haka ba takarda ta ƙarshe ta neman addu'a ce bayan yin addu'a da fatan alkhairi ya ce yana buƙatar addu'a tawa da ta sauran yan uwa Allah ya azurta shi da ɗa namiji kuma ya sa masa sunan malam ja'far Allah maɗaukin sarki ya raya shi ya masa albarka barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakarta alwahiba wa ruzikta birrahu wa balaga ashuddahu Allah madaukakin sarki ya sa addinin musulunci ya amfana da shi kuma Allah ya sanya shi ya zama ɗa mai albarka ya sanya shi ya zama ɗa mai jin kan iyaye da dukkan sauran ƴaƴayen musulmi Allah ya bawa mai jego lafiya kai kuma Allah ya hore maka ɗawainiyar su baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi